Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalot FM. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraronmu mu Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Juma'a 1 ga watan Afrilu. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran. A yau Juma'a ake sa ran shugaban Amurka Barack Obama zai yi jawabi a yini na biyu na kuma karshe a taron kole da shugabannin duniya ke yi a nan Washington kan tsaron makamashin nukiliya. hukumar lafiya ta duniya da who ta ce akalla mutane 800 aka yi wa allurar rigakafin cutar ebola a ƙasar gini a makon da ya gabata kotun kolin ƙasar uganda ta tabbatar da wato da nasarar da shugaban ƙasar yoweri museveni ya samu a zaben da aka yi a watan fabrairu To labaran kenan za a ji inda aka kwana a taron tsaron nukiliya da shugabannin kasashen duniya ciki har da na Najeriya Muhammadu Buhari ke halarta. Za a ji ƙarin haske kan 'yan mata biyu da aka bankaɗo shirinsu na ƙunar baƙin wake a ƙasar Kamaru. Ake kuma takaddama kan ko su 'yan cibok ne a Najeriya ko a'a. Za a ji cewa wasu masu ruwa da tsaki na ƙoƙarin sasanta siyasar Nijar. za kuma a ji a najeriya an fara ba da shawara inganta fasahar amfani da na'ura wajen gano masu satar mutane kuma kamar kowace ranar juma'a usman kabara na tafa da shirin musulunci tushen rayuwa za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana amma waɗannan duk sai an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum a yau juma'a ake sa ran shugaban amurka barack obama zai yi jawabi a yini na biyu na kuma karshe a taron koli da shugabannin duniya ke yi a nan washington kan tsaron makamashin nukiliya a jiya alhamis shugaban na amurka ya ce lura da harin da aka kai a brussels ba wai kawai za a yi magana ne akan batun makamashin nukiliya ba hamma da daukan matakan da za su kawar da 'yan ta'adda wannan taron koli wanda zai kasance na hudu na kuma karshe ga shugaba obama wanda ke shirin kammala wa'adinsa na zuwa ne a daidai lokacin da ake fargabar mayakan is ka iya yin amfani da fasaha ta nukiliya da kuma kasar koriya ta arewa da ke kokarin bunƙasa wannan fanni mafi yawan shugabannin duniya da suka halarci wata liyafa a fadar white house a jiya alhamis sun fito ne daga kasashen da ke fama da matsalar hare-haren 'yan ta'adda a kuma wata liyafa da aka yi ta daban a ofishin harkokin wajen amurka sakatare john kerry ya ce yan wato a 'yan lokutan bayan nan an ɗan yi sakaci game da batun kare yaduwar makaman na nukiliya to a ɗaya bangaren kuma kafofin yaɗa labaran kasar koriya ta kudu sun rawaito cewa makwabciyarta ta arewa ta harba wani makami mai linzami a gefen gaɓar tekun ƙasar wannan gwajin makami na daga cikin jerin gwaje-gwajen da ƙasar ta arewa ta yi cikin wannan shekara lamarin da ke kara nuna zaman ɗarɗarɗin da ake yi tsakanin pyongyang da seoul da kuma sauran ƙawayen koriya ta kudu. kamfanin dillancin labaran koriya ta kudu yonhap ya ce an harba makamin ne daga doron ƙasa zuwa sararin samaniya da tsakiyar ranar yau juma'a ministan tsaron koriya ta kudu ya tabbatar da kamfanin dillancin labaran faransa wannan rahoto amma babu cikakken bayani game da nisan tafiyar da makamin na linzami ya yi wanda aka harbo daga gabashin birnin sondok idan dai ba a manta ba ƙasar koriya ta arewa ta harba wasu jerin makamai a watan janairun a matsayin gwaji yanzu haka amurka da koriya ta kudu na tsakiyar wani atisayen soji da suke yi a duk shekara lamarin da koriya ta arewa ke kwatantawa a matsayin wani shiri na kai mata mamaya hukumar lafiya ta duniya who ta ce akalla mutane 800 aka yi wa allurar rigakafin cutar ebola a kasar gini a makon da ya gabata ciki har da wasu mutane 182 da ake musu kallon sun yi cuɗanya da waɗanda suke ɗauke da cutar ofishin hukumar ta lafiya da ke gini ya kara da cewa ana tsammanin mutane sama da dubu ɗaya ne ake kallon suna ɗauke da cutar kuma ana saka musu ido hukumar lafiya ta who ta ɗauki wannan mataki ne na yin allurar rigakafin ga wanda ake tunanin ya yi mu'amala da mai ɗauke da cutar da sauran mutanen da shi kansa ya yi mu'amala da su bayan tashi mu'amalar da mai ɗauke da cutar ta ebola jami'an kiwon lafiya na cikin gida a wato biranen inzirikore da masenta na wato suka maido da wannan tsarin kawar da cutar wanda aka yi amfani da shi a lokacin ana ganar barkewar cutar a farkon makon nan hukumar lafiya ta duniya ta ayyana cewa hadarin barkewar cutar ebola a yammacin afirka ya ragu domin a rage barazanar yaduwar cutar zuwa sauran sassan duniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kotun kolin kasar uganda ta tabbatar da nasarar da shugaban kasar yoweri museveni ya samu a zaben da aka yi ranar 18 ga watan fabrairu kotun ta kuma yi watsi da wani korafi da tsohon firayim ministan kasar kuma dan takarar makamin shugaban kasa a zaben amama mbabazi ya shigar a ranar 20 ga watan fabrairu hukumar zaben kasar ta ayyana museveni a matsayin wanda ya lashe zaben bayan da ya samu kashi 60 na kuri'un da aka hada inda abokin hamayyarsa kizza besije ya samu kashi 30.5 shi dai in babazi ya nemi kotun ta soke zaben ne bisa dalilan cewa hukumar zaben kasar bata bi dokokin zaɓe ba sai dai duk da cewa ta amince akwai kurakurai nan da can da ba a rasa ba kotun ta ce ba su kai ga a soke zaben ba ministan watsa labaran kasar jim muhwezi ya ce wannan matsaya da kotun ta dauka ta nuna zaɓin 'yan kasar uganda a lokacin da suka zaɓi shugaba museveni ya ƙara da cewa yanzu ya rage ne shugaba museveni da 'yan adawa sa da kansu bayan wannan matsaya da kotun ta dauka. a ƙarshe a yau juma'a 'yan sanda a india sun cafke wasu jami'an kamfanin da ke gina gadar da ta rufta a jiya alhamis a gabashin birnin kolkata lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 23 kana wasu 80 suka ji rauni da safiyar yau juma'a 'yan sanda suka ce sun fara bincike kan rubutawar gadar kuma mai yiwa su tuhumi kamfanin da laifin kisa hakan na faruwa ne a daidai lokacin da masu ayyukan ceto ke kokarin tuno waɗanda haɗarin ya da su kuma yanzu haka an fi mai da hankali ne kan tuno gawarwaki ministan ma'aikatar kare haɗura a jihar west bengal javed ahmed khan ya ce akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru saboda yawan mutanen da suka ji rauni haɗarin ya faru ne yayin da ma'aikatan wato ma'aikatan kamfanin suke zuba kankare a wani ɓangaren gadar a lokacin da wani sashen gadar ya zaftare ya fada akan jama'a da ke hada-hada a tituna Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara da halartar taron tsaron nukiliya da shugabannin kasashen duniya ciki har da Buharin Najeriya ke yi a nan Amurka. Ta waya ina tare da abokin aikinmu sahabu Imam Aliyu wanda zai rinka bin diddigin wannan taron. to malam sahabu me ake ciki game da wannan taron musamman ma ta fannin abin da shafi shugaban najeriya To, Ibrahim kamar yadda ka faɗa tun da farko shugaba Muhammadu Buhari yana daga cikin shugabannin ƙasashen duniya fiye da hamsin da suka amsa goron gayyatar zuwa wannan taro da aka fara jiya dangane da ƙoƙarin kare harkoki ko kuma adinai da ake amfani da su wajen sarrafa makaman nukiliya da kuma su makaman nukiliyan a duniya baki daya. zuwa yanzu dai ina nesa daga babban zauren taron amma daidai wannan lokacin ne kusan manyan baki duka suka halarta ko kuma suke wannan wuri kuma daidai karfe goma sha ɗayan safen nan ake sa ran ci gaba da taron da aka fara tun jiya wato ranar alhamis To Malam Sahabo rahotanni na nuna cewa kusan dai Najeriya za ta buƙaci a barta ta inganta abin da shafi makamashin nukiliya a maimakon koko sabanin makaman nukiliya shin akwai wannan batu wannan batu kamar yadda ka sani shugaban najeriya muhammadu buhari kafin ma ya iso ofishinsa ya da sanarwar cewa najeriya tana da yancin ta sarrafa wato makamashin nukiliya domin amfani da shi wajen samun makamashi amma ba makamai ba a ta ce wannan yana daga cikin hakkinta kuma kamar yadda ka sani akwai hukuma ta musamman a Najeriya wacce take kula da wannan al'amari kuma wannan yana daga cikin manyan-manyan batutuwa da za a tattauna to kamar yadda ka sani yadda matsalar ba wai amfani da shi wajen makamashi ba abin da ake jin tsoro shine um, ma'adinan da ake amfani da su wajen sarrafa irin waɗannan makamai ko da ba a kai ga sarrafa makaman ba idan suka fada hannun ɓata gari ana iya amfani da su wajen kawo damuwa ko kuma kai hare-hare wato na wadda zai kawo hasarar rayuka masu yawa da gaske. yawa sahaba kamar yadda ka fara bayani ana fargabar yiwuwar wannan ah, makami ya fada hannun ah, mugga wato shin akwai wannan za a tattauna game da wannan barazanar musamman ma ganin cewa akwai hasashen ah, yan icc amfani da wani abu kwatankwacin nukiliya din su kai hari Eh, tilas za a yi magana musamman ma ka san cewa akwai a rahotanni kamar yadda ka sani akwai rahotannin cewa a yakin sa da ake a Siriya wannan kungiya ta ISIS ko ISIL tana amfani da makamai masu guba. wajen kai hare-hare yanzu akwai rahotanni ta amfani da irin wannan fiye da so biyu ko so uku to irin waɗannan ƙungiyoyi ake jin tsoro idan irin waɗannan sinadarai suka fada hannunsu suna iya yi wa al'umma barna suna iya kai hari wanda zai jawo hasarar munanan rayuka masu yawan gaske to wannan yana daga cikin abin da ake tattauna kuma aka ci gaba da tattauna kamar yadda ka sani wannan shine karo na hudu tun da aka soma wannan taro kuma zai zamanto na karshe tun da shugaba obama shi ya kirkiro da shi a Allah ba a sani ba ko watakila magajinsa zai ci gaba da shirin ko babu amma wannan dai zai kasance shine taro na karshe karkashin mulkinsa. To sahabo kar mu yi tuya mu mance da albasa da ike ana batun tsaro ne kuma ka san mai yiwuwa wasu su auna wannan taro da ake da hari shin ya batun tsaro yake a nan gurin? Ibrahim matakan tsaro babu kama hannun yaro domin ko su ya su jami'an tsaro idan motoci sun za su wuce sun yi banga-banga da motoci sun sun tare hanyoyi na yi tafiya ya kai kusan rabin mil kafin in kai ga kofar inda yan jaridu za su shiga yanzu ina kallon kofar daga nan saboda haka matakan tsaro kusan sai in ce maka jami'an tsaron yan sandan birnin washington eh, birnin gunduma ko kuma gundumar columbia baki ɗayan su na farar hula na farin kaya da kuma wanda ke saye da kayan sarki ko ta ina ka zuba ido ba abin da ke kallo sai jami'an tsaro wani abin mamaki shine wato na jima banga in wasu shingaye na karafa da aka yi da farko akwai shingen waɗannan karafa daga ciki aka kawo irin tubali tubali manya manya shigen dakali suna nan sannan daga ciki ne za ka so maganin jami'an tsaro saboda haka matakan tsaro ba da ba da wasan gaske ba an yi an dauki matakan tsaro oh. kuma ga yan zanga zanga suna nan sun zo sun yi no bakin hanya amma iya inda za su gani kenan amma musamman waɗanda da tare da su anan mutanen China ne sun zo nan suna zanga zanga kan shugaban su Xi Jinping ba na ji ma ya biyo ta nan amma mota kowace iri ta gilma a nan da bakakin wunduna baka ganin wake ciki sai sun tada tuta suna ihu suna Xi Jinping suna da ta magana Xi Jinping Xi Xi Jinping maganar kenan ana na ana kada tutan kasar China. To malam sahabo akwai kuma wasu kasashen da ake tsoron mallakar nukiliya gare su hadari ne ga duniya musamman ma Koriya ta Arewa. Da eh. kuma yawa da kuma cewa da ake akwai wasu kasashen da suke da wannan makami amma ake barin su suna mallakar ta duk da ike koko mallakar shi duk da ike barazana ce ga duniya ya abin ike To, wannan batu kamar yadda ka sani akwai shi kullum akwai wannan wasu sun mallaka kamar yadda ka sani a siyasar Amurka wannan batu ya taso a wasu na cewa kamar ɗaya cikin 'yan takara ko masu barazanar cewa za su yi amfani da shi ko da a gabas ta tsakiya za su yi amfani da shi a ƙasashe turai wanda ya kawo surutai cikin kwayan nan. Batun makaman nukiliya babban batu ne musamman kuma kasan ƙasa kamar Koriya ta Arewa. To a gaida Malam Sahabu mun katse ka saboda za mu tuntuɓe ka nan gaba ka mana cikakken bayani. To daga Amurka bari mu kaɗa ƙasar Kamaru inda ake ta takaddama kan asalin wasu 'yan mata biyu da aka ban bankaɗo shirinsu na ƙaddamar da unar bakin wake. Amma wakilinmu Awwal Garba zai fara ne da wannan rahoton. wata ƙungiya, wanda suke ikirarin kare al'umma da 'yan ta'addan boko haram suke halakawa a jihar arewa mai nisa masu suna kamarun unique wato kamaru guda ɗaya a dunkule sun ɗauki aniyar gudanar da wani gangami a fadan ƙasar yawunde kafin fara gangamin nasu dai suna cikin shirye-shirye ne a wani ɗakin shawara wanda ake kira fondation muna sai ministan tsaro na ƙasar ta jamhuriyar kamaru ya umarci jami'an tsaro da su tarwatsa al'umman da suke wannan farfadiyan na tambayi wani ɗan ƙungiyar wajen sanya idanu kan harkokin gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce mini. Inda suka gayyaci jama'a za su buga wata babbar allo da yake dauke da sunayen mutane da suka mutu sakamakon wato hare Boko Haram. An haɗa sunaye dubu da ɗari biyu da sittin da biyu sunayen fararen hula da Dakaru. Shi ma Malam Musa Useni dan kungiyar kwato hakkin bil'adama ne na kasar ta jamhuriyar Kamaru ya yi min karin bayani ga abin da ya ce mini. Ta'addanci da 'yan Boko Haram suke yi ma wa mutanen mu na arewa game da yawancin gawarwaki da ake kawowa da sauransu abin ya yi mana yawa. Iyayenmu suna ciki, 'ya'yanmu suna ciki, 'yan uwanmu suna ciki. Kuma gwamnati har yau muna ganin cewa wato bata ba da ƙarfi musamman wato wajen hanyar korar da wannan abin ba sai muna ga kamar har ma da hannunsu wato wajen tallafa ma wa'annan mutane. Shi ma Alhaji Mijin Yawa sakatare ne a hukumar lura da yin gangami a jihar Yawunde. Ya yi mini ƙarin bayani na abin da ya sa ba sa buƙatan wani gangami a halin yanzu. Maganan cewa ya kira taro ba shi ba ne ma matsalan yi. To me zai biyo bayan wannan taro? Me za a faɗa a wannan taro? Ka gani idan magana ya riga fito daga bakin mutum bayan da za a yi amai da shi. Ga su mutane su ga su abin da aka Ta ɗaya hannun kuma Malam Musa Useni ya mini tsoka lokaci kan 'yan mata biyu da aka kama 'yan kunan bakin wake a jihar Arewa mai nisa waɗanda ɗaya daga cikinsu ta yi kirari cewa ita 'yar makarantar sakandaren cibok ce ga irin bayanin da ya mini. 'Yan mata guda biyu wanda aka kama su ana zargin cewa wannan 'yan matan cibok ne abinda sa gwamnatin Kamaru har iyau bata ba da tabbas ba domin har iyau ta nuna cewa tana kan bincike. Amma ya bayyana cewa daga cikin alamomi maganganu da aka yi da wannan 'yan matan da sauransu ya karya cewa cewa sun fito ne saboda wannan shashin din. Wannan lokaci da nake haɗa wannan rahoto iyayen yaran da makarabin gwamnatin ƙasar tarayyar Najeriya ba su iso birnin Yawunde ba domin tantance waɗannan 'yan mata amma a yanzu haka suna hannun jami'an tsaro a birnin na Yawunde ana tatso bayanai masu inganci daga bakin su Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru. To a gaida awwal sai kuma jamhuriyar Nijar inda masu ruwa da tsaki ke ta ƙoƙarin kiran da a kai zuciya nesa game da dambarwar siyasa a ƙasar don a ciyar da ƙasar gaba wanda na, ke da nasaba da wato zaben shugaban ƙasa da aka yi kwanan nan. Ga dai Sulaiman Muni Barma da ƙarin bayani. a baya-bayan nan bangarorin siyasar ta nijar sun shiga yunkurin samo hanyoyin tantaunawa da juna domin kawo ƙarshen cece kucen da ke tsakaninsu musamman dangane da batun zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki sai dai ba a je ko ina ba shirin ya wargaje kamar yadda abin ya fito a wata wasikar da firaminista birjira fini ya aike wa jagoran 'yan adawa a farkon mako a madadin shugaba isu muhammadu murtala alhaji mamuda dan majalisar dokokin ƙasa ne a ƙarƙashin tutar da nasara duk wani matsalolin da muka hudi na harkar zaɓe da bai kyau ba a tsaya a dawo a duba a gani a gwamnati matakai kamata a gyara shi da kuma aikin da za a gaba na ƙasa ya ne za a gyara su ta fannin kowa ya yarda kuma abu a ce duka 'yan ƙasa sun yarda abin kaga abin zai ta da kyau to shi mun ga su a wajen su ba haka bane duka wani kura lahin da aka yi na baya amince da su a zo a zamana a yi gwamnati a raba mukamai a shiga harkar eh, wasa da arzikin Nijar. Amsar da shi Prime Minister ya bada da sunan shugaban kasa menene a zahiri ya ce me ce? Ita a gulguje abin ta kumsa shine kamar na hudu ma. Kaga hanyar mummun gaba su sun yamma kenan babu gamuwa kuma ya suka nuna sun dakatar ma da wannan muhawarar tunda babu zaman kenan. Kenan a takaice wannan amsa shine ta kumsa abubuwan da muke so ko kuma su kansu da suke sha za su yi shine aka ce an watsar da shi babu jan a zauna a tattauna. Wannan hali na rashin sauraron juna tsakanin 'yan adawa da masu mulki ya sa kungiyar alkalai ta kasa saman jan hankalin bangarorin biyu kamar yadda suka bayyana a wata sanarwar da suka fitar. Nuhu Abubakar shine mataimakin sakataren kungiyar alkalai ta saman. Duk duniya ta yarda babu wata babu wani zauren shari'a da ake dauka je a ce wannan zauren shari'a ne na cece siyasa. amma akwai zauren tattaunawa na 'yan siyasa shine wannan ya dace a ganin na a zamana a tattauna a cikin shi kuma 'yan siyasan Nijar gaba dayansu sun yi amana da wannan tunda suna da wani zaurensu da suka sa na shawara da na tattaunawa na 'yan siyasa da ake ce masu NDP kenan mu a ganin mu wannan zaure shine ya dace jam'iyyar pnds tarayya mai mulki ta bakin kakakinta asumana muhammadu cewa take gaya maka zancen sasantawa tsakanin 'yan siyasa ya wuce a wannan lokaci da ake muke ciki yanzu lokaci na wanda sasantawa na ce maka shugaban kasa na adda izinin ya kira dan kasa ce mai zo ka jiya ya kiran ya yan ƙasar na sun ce ba su amince ba to mi kusa yi sai mu saurare su mu kallon su mu ga mi suka su yi wannan shi kadai na ya saura kira shugaban kasa ya yi kuma ya sake kiran yawa ce in suna cikin niyya ta neman ƙasar nan ta ci gaba yana jiran su har yanzu amma bisa rubutun da sun ka yi rubutu na na wanda ke nuyan tawaye kai yanzu kana ganin za a iya soke wannan zaɓe a sake zaɓe saboda hamma bai zama shugaban ƙasa ba ko saboda sai bai zama shugaban ƙasa ba ko saboda usman bai zama shugaban ƙasa ba saboda su sai a soke zaɓe tuni dai tawagogin shugabannin kasashen afirka suka fara dirawa birnin yamai domin halartar bikin rantsar da shugaba isu muhammadu wanda za a gudanar a gobe ranar asabar a nan yamai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida barma yanzu kuma ga usman kabara da shiri na gaba allahu ya rahamanu ya ji wal ikirami Musulunci tushen rayuwa. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. A makon da ya gabata muna tare da Dr. Alhassan Sa'id Adam Jos wanda yake mana magana akan almajiranci. Wanda kuma ya tsaya a inda yake ba da misalin da ya bi wancan tsari irin na da a almajiranci to da tabbas 'ya'yansa da ya ce wasu sun haddace alkur'ani to da tabbas da ba yi ba. Ya kuma ci gaba da ba hujjojinsa kamar haka. Malaman da suke faɗa akan cewa a bar yara su dinga yin irin wancan tsarin na da na barace-barace wato maciya amana ne yan 419 din malamai ne wato mayaudara waɗanda suke so suna da gida sama da goma ko ashirin ko hamsin in ka samu naira goma ka kawo musu sadaka don karka waye don karka yi karatu dan kar ka fahimci addini dan kar ka san wane ne ya halicce ka dan kar ka san wane ne ka. dan kada ka tsaya akan hanyar addini ta kwarai dan in ka gane ba za ka ba su sadakar ba kai ma sai ka koshi dan sadakar ce annab ce yi sadakar da tafi ita ce wadda mutum an zahar ginan bayan ka da tuka bayar amma su waɗannan malaman so suke ka ci baka ci baka ba su saboda haka waɗannan tsari na batun karantarwa irin na da ko in ce wannan tsari na batun karantarwa irin ta da ba shi da kyau in dai da yadda za a yi a tsabbace yaran nan a sama musu makaranta mai kyau a sama musu malamai ƙwararru a sama musu abinci a sama musu tufafi da sabulun wanka da na wanki a turke su su yi karatun addini da na zamani su wayi gari sun yi karatun addini su wayi gari suna da karatun sana'a ko bu su yi ba za su yi noma ko bu su yi ba za su yi kiwo ko bu su yi ba za su yi sana'a ko bu su yi ba za su samu aikin da za su rufa kansu asiri ba za su wulakanta kansu ba sabanin wanda bai karatu ba ni a gani na wannan shine fi amma in an kyale yara da irin wancan tsarin na da daga nan ake samun 'yan boko haram daga nan ake samun maciya amana masu zagin sabon manzan Allah daga nan ne in ba su yi karatu ba za a karanta musu ko ma ce ya fi alkur'ani ko a ce in ya karanta wani ya daidai da annabi kuma su yadda ana tunani ko kuma masu kare wannan batu na cewa ba yadda za a yi mutum ya girmama abu in bai sha wahala a kansa ba watakila shi yasa yaran na yake tura su su tafi karatun nan domin bayan ma sun nemo karatun kuma su san irin yadda duniya take ba haka kawai ake zama ba tare da an yi gwagwarmaya ba in ka su a gida kamar za su san garce yo ita wahala irin yadda bahaushe ya ɗauki wahala shi kaɗai ne wahala yadda bahaushe ya ɗauki wahala shi kaɗai ne wahala ko ku abin da ake nufi wahala wato hana ido bacci tsayawa da jajircewa kan abin da mutum yake nema in shi ne wahala wanda shi ne wahala a rufin dukkan wani bahaushe da dukkan wani mai yare idan ka zo kai karatun alkur'ani a yau din nan ba gobe ba in allah ya waye gari in dai ina cikin garin jos aka yi sallah asuba ina tare da yara sai na kai awa guda daya ina tsammanin wannan wahala ce bayan wannan in sun tafi makarantun boko sun dawo zan shirya su tafi karatun islamiyya suna dawa bayan an yi sallar magariba zan zauna da su akalla minti arba'in ko hamsin sannan bayan an yi sallar isha'i sun je sun ci abinci sun huta kamar karfe tara zan zo in zauna da su kamar minti arba'in ko hamsin ina tsammanin wannan wahala ce ai ba daidai suke da wanda ba su yi ba kuma wannan din da muka bi sai muka ga amfanin sa da kowane mu zai ɗauki wannan tsarin ya sa ɗansa a kai wallahi kafin ɗansa ya gama firamare ko ya gama junior secondary school ko ya gama secondary school in mai nauyin fahimta ne ya haddace alkur'ani kuma ya san addini sosai amma a wancan tsarin ba firamare ko nozare babu babu junior barantana firamare babu secondary din barantana junior din sannan kuma karatun addinin mai rauni kila ma ba a fahimta ba su ne waɗanda za su gama zo na shi maka alhamdulillahi alhamdulillashi wannan naji wanda ya haddace alkur'anin amma alhamdulillah auzu a'udhu billahi kuma alhamdulillah akwai lashi a cikin alkur'ani ga baki ɗaya kuma wannan ayi faɗa a ce wai shine abin nan ai qur'ani harshe ne yare ne ba kuma na bahaushe ba ne larabci ne ya menene eh, eh, alhamdulillahi haka abin yake babu lashi a ciki saboda haka waɗannan tsarin da ake bi na cewa wai sai an sha wuya yi eh sai an sha wuya ai ita ce ka hana idan ka bacci muna son mu yi baccin saha mu yi ba muna son mu baccin rana mu yi ba muna son mu huta ma mu yi taɗi tsakanin magariba da isha'i mu yi ba muna son bayan isha'i ma mu je mu yi taɗi mu shakata mu yi fira ta siyasa ko ta kasuwanci ba mu yi ba muna nan mana karantar da yara yaran mu suna son kalle kalle a wannan lokacin mun hana su so sikatin shine wahalar da ake nufi ba wai wata wahala ce sai ya ji yunwa sai an kashe shi da yunwa sannan kuma a ce ita ce wahalar karatu sai an dora masa talla a ce ita ce wahalar karatu sai ya je ya yi zaman siɗi a ce ita ce wahalar karatu wallahi duk bahaushen da ya faɗi wannan ko duk malamin da ya faɗi wannan a ce masa mun ce masa kalubale ya zo ya kare kansa in wannan ita ce wahalar da ake nufi waɗannan yara ko kuma ce lokacin da kuka irin wancan karatu na da za ka tara ɗalibi har ma za a samu wanda zai iya rubuta alkur'ani da hannunsa daga farko daga bakara har nasi yanzu kuma ana ganin irin wannan karatu in dai ba an samu an goge sosai ba yana da wuya a samu irin wannan to haka muka lahu dan jin amsar da za ka ba mu akan wannan tambaya da Nasiru ya yi maka sai a biyo mu a wani mako in Allah mai kowa mai komai ya kai mu a madadin Nasiru Adamu hikaya da shi shehin malamin Alhassan Sa'id Adam na garin Jos Chiyubahiro Diodone shine ya haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bisalam kazar da ba da nono Allah shi ka fi daɗiyanta tun domin shaida ba ka laifin komai To a gaida abban bos yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Wasiƙanmu ta fari ta fito ne daga Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi, wadda ta ce hakika sai gwamnatin tarayyar Najeriya ta miƙe tsaye ta tsaya tsab da kafafunta ta daina dogaro da dalalan man fetur ne kawai za ta iya ban kwana da matsalar man fetur a Najeriya. Sai kuma wasiƙa haɗin gwiwa daga Hasiya da Halima Buba Mai Gora Gashuwa, wadda ta ce hukuncin da kotu ta yankewa shugaba Zuma abin koyi ne ga kotunan nahiyar mu ta Afirka musamman ma Najeriya. Ubangiji Allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen ibtila'in gobarar da ke tashi tana lashe dukiyoyin 'yan kasuwar mu na jihohin arewacin Najeriya. Sako daga Sani mai lange-langi da Malam Angu malamin makaranta ya wuri. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya hanzarta duba daftarin kasafin kuɗin wannan shekara da majalisar dokoki ta amince da shi domin so mu aiki da shi kasancewar talakawa muna cikin wani hali. Sako daga Mahmud Salihu Kaura na Moda da Hafizu Balarabe Gusau. To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. shugaban amurka barack obama na can yana jawabi a yini na biyu na kuma karshe a taron koli da shugabannin duniya ke yi a nan washington kan tsaron makamashin nukiliya a ji alhamis shugaban na amurka ya ce lura da harin da aka kai a brussels ba wai kawai za a mai magana bane kan batun makamashin nukiliya har da ma daukan matakan da za su kawar da 'yan ta'adda to a ɗaya bangaren kuma kafofin yaɗa labaran ƙasar koriya ta kudu sun rawaito cewa makwabciyarta ta arewa ta harba wani makami mai linzami a gefen gabar tekun ƙasar wannan gwajin makami na daga cikin jerin gwaje-gwajen da kasar ta arewa ta yi cikin wannan shekara lamarin da ke kara nuna zaman ɗarɗarɗin da ake yi tsakanin pyongyang da seoul da kuma sauran ƙawayen koriya ta kudin hukumar lafiya ta duniya who ta ce akalla mutane 800 aka yi wa allurar rigakafin cutar ebola a ƙasar gini a makon da ya gabata a ciki har da wasu mutane 182 da ake musu kallon sun yi cuɗanya da waɗanda suke ɗauke da wannan cuta. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma ku dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimrau da Jamila Fage da tawagar su ke gabatarwa. yanzu a madadin mahmud lalo da ya tani gabatar da shirin da julie lethal gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniya mu vasco ni ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke cewa ku biyo mu a shirinmu na gaba inda za ku saurari rahoto kan wato sace jama'a da ake da kuma sharwar da ake bayarwa kan yadda za a rinka kama miyagun yanzu nake cewa sai an jima